من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الشعبي لوتر جماد الأولى هجر الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة من كل سنة البيار والله تعالى أسلمك فتح لنفتح يا حدا مود ومن شيء قبل درس من حديثي وأن مسلاتي جامع الشيخ مسعد السلفي رحمه الله يمشي قبل درسنا حديث أشهر للتاسع وعدة الأحكام من كلام خير الأنام ضمان لي الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجرمائيلي المصري رحمه الله تعالى فلا كتاب الجنائز وباب الجنائز هذه مثلا في الآية كتاب الصلاة باب تاج حديثي نظري دا سبعين هدو kuma insha Allah ta'ala yau za mu karkara في بيان da ke bayani akan abin da قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق السيوف ودعا بدعوى الجاهليه hadisi har ruwaiko daga sahabun annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abdullah bin Mas'ud sayyidina Abdullah bin Mas'ud manzo Allah ta sami la tibasa ibnu ummi abd ibnu ummi yana dai daga cikin sahabu sahaba sahabbai ba su fito a siyo fatawa sannan yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke dattawa Allah ya halice shi wada ne shi ɗan gajere haka Allah ya halice na Abdullahi da Rasuli amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce لتاقى عبد الله بن مسعود عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد injaminsa guda biyu da ake ganin su ‘yan sirara, ranar lahira idan aka auna su a ma'auni a wajen Allah sun kai nauyin dukan Uhud. Masu su ne ci ikka hukun shi ito, kafin ne ne ce yanzu an rabi da kami da ma'azimu yau man siyama da cikin Allah shi jana ka babu ba. Ke za a zo da mutum katuwar lahira, ke kiba babban mutum, amma aka kashi a ma'auni a wurin Allah ba zai zo cikin sauro ba. Sussu ne ya karanta in kun so kadan Allah madaukakin sarki da yake cewa fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da kasancewarsa siriri kuma gajere wada to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wannan daukar da falala shi ya kasa Abu Jahal a yakin Badar yace أن صلى الله عليه وسلم يأتي ليس منها من ضرب الخدود لا يأتي كمك يا سنة أما من لفزر قال ألفاظ الوعيد سرع بين كم ألفاظ الوعيد هو صيغ الوعيد هو أساليب الوعيد لفزر لما صلى الله عليه وسلم يأتي أمخاني رسول ومنون تعوة وكما تشيوة جنون كل أبو sai ce laisa minna baya cikin mabiyanmu baya cikin masoya sunanmu amma ko shi da da rashin islam yana cikin musulunci kafin da ahlus sunna wal jama'a suna daukan yin waɗannan lafazan su fassara su da ya ce laisa minna ana nufin ai laisa minna ba shi baya cikin mabiya sunanmu amma kawai jawa suna fassara irin waɗannan lafizan a matsayin kafirkawa laisa na baya cikin musulmi an kore shi kafiri ne shi su kawarin daga cikin kafa'is sun da su yukaffiruna bin mu'assiya idan mutum ya zaɓi zuciya kafarta amma ahli sunna wal jama'a ba ta kafarta mutum dan mutum ya zaɓi mujarradin zaɓo baya sa mutum ya zaɓi sai idan ya gaskata ya halatta wannan safan da yi abin da Allah ya haramta ke mutum ya ja ya halatta ne a masa wa'azi a karanta da ya ce ina sani kuma hankalin shi daya wannan ne ya musulunci amma mujarradul ma'siyati mujarradul ijadil ma'siyati la yusaddir dan mutum kawai ya sabo ba za a ce ya zama kafin ba sai a ce imanin ya rabu ya zama fasiki ولما ma manzon sun ce laita da ai laita min asba'i Ba baya cikin mafiya sun mu wane an fara al wanda ya rika dukan kubarmatu a lokacin da ya shiga musiba da cin al'adar larabawa idan suka shiga damuwa a cikin nau'ukan damuwa hadda ba su labarin mutuwar wani masoyi ko ɗan uwa sai su kama dukan fuskar wasu malamai suka ce wannan ya kunshi dukan dukkan kai ko dukan jiki domin wasu kai suke bugawa haka suna buga kai wasu suna dukan kirkin wasu kama kan jikinsu wai da alamar ana cikin musiba wannan baya cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana san idan an ba mutum labarin mutuwa kamar yadda aka ambata mana a baya mutuwan wani ɗan uwa ko masoyi ko ɗa ko mata to mutum ya yi istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ya faɗi kalma mai kyau wa shakkal jiyuba kuma ya rika yaya tukas jiguna aljiyub jam'u shaybi sun sun ce aljayu asali ana nufin riga ne aljiyu ko rigar da aka ɗinka in rigar da aka ɗinka ɗin ko ana tsammanin kuma tana da aljihu حشيدة سوى الكفن ليس له ديون للكفن يتم بعدين كاش حكي بشي بعيد عن ديون كوريجات في متجي الدين والكا حاين لأكل الكا وشق الديون الجاهلية كافضوا مسلمتي cikin alamomin mutum ya damu da mutuwar da aka tsara masa cewa wani ya mutu ke ce duk da ya kama ta kayan sa yana zubarwa zan su sun mai yin haka baya cikin mabiya sunnan sannan wada'a bi da'awar jahili sannan kuma ya rika fafazu da ihu irin na jahiliya shin yana ya shiga uku da lalace yana faɗin wasu miyagun kalmomi kalmomin da za su fitar da shi daga musulunci in ko su fitar da shi daga musulunci ba su rage masa imani da kuma fatih to manzon sallama ya hana mu wannan idan ba mu manta wannan hadisin mun kawo shi a bayani a katin da ya gabata a lokacin da muke bayani akan bari a rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-hadiqati al-mutawadiqa wa shaqa wa ay wa shaqqa al-ju wa shaqa kina matar da ya ga tufafi wai an ta shiga cikin musibi wannan hadisi حديث نبري لسورة النبيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله في قيراط ومن شهدها حتى تبحن فله في غاطان قيل وما غاطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أكبرهما مثل جبل أحد وأن حديثي an samu shi أبو sayyiduna عبد الرحمن بن ibn رضي الله تعالى عنه يتي ما عيسي صلى الله عليه وسلم يتي من شهد الجنازة هو اللي يهد السنة الجاوة أخي سنة الدشي حتى يصلى عليه أخي متى سنة يعلم في سنة فله خيراط فينا دون ينكل لا داب الصحيح إيراط ومن شهدها حتى كل سنة wanda kuma bayan an yi sallah ya jira aka tafi makabarta tare da shi aka rika wannan gawar falahu qiratani to yana da yanko yankuna guda biyu na lada gangan da ta sama yi amfani da lafazin qira qila wa mal qiratani idan aka tambaya aka ce ya ma'aikin Allah me ake nufi da qiratani a larabcin ka da ka faɗa ka ce falahu qiratun فله قيراطان لأجل القيراطان له والقيراطان كما ذا زاع حول جرما قال مثل الجبلين العظيمين كما مثال هو سومي من يبداجي هذا ذا بعضه الإمام مسلم يقرع أكثرهما مثل جبل أحد وفي كان كنت الدواء سنة to shi ne kamar a ba mutum girman lada kamar dutsen uhudu dutsen uhudu shi ne ya mamaye yammacin madina ba yammacin arewaci arewacin madina dutsen uhudu kuma dutse ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi sallalarsa an je yakin ta ga an dawo shi manzon mai fara kallo dutsen uhudu ya fara an goma madina ya ce hadi isaba ce ga mu kusan isowa madina sai manzo Allah sallama ya hango dutsen uku ya ce hada jabalu dutsen ya dutsen uku ba wanda ta wa Ki dutse ne muna son shi yana son Allah ya kaddara yana son mu kuma muna son dutse yana jin abin da ɗan adam suke ji na soyayya Allah madaukakin ya kaddara mushi wannan ya ba shi wannan iko ka gani sai manzo sama ya ɗauko dutsen Uhud ya ce shine misalin ladar da za a ba mutane akwai malamai da yawa da suka tafi akan cewa mutum ya halarci a rika gawa da shi ya rika gawa makabarta ya ci fiye da ya zo ya halarci Allah. saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tashi hakkokin mutum ne guda shi akan dan mutum ne sai ce wa idza ma tafassahu idan dan uwanka ya rasu to ka raka shi a kai shi maka barka da da kai to sai wasu suna ganin ita halartar sallar babu kifaya farilla ce amma ana buƙatar in kan samu adadin da ake nema to saura ba cikin laifi Allah ya ɗauke musu alhaki ba su da zunubi ko amma sai suna ganin cewa a raka mutum tare da gawar tare da mutum wannan abu ne na tilas domin manzon Allah sun ya lissafa shi daga cikin haƙƙi idan aka ce haƙƙi abin da ya wajaba kamar ɗan uwanka haƙƙi ne a kan ka kamar manzon Allah ya lissafa waɗannan haƙƙoƙin guda shida حق المسلم على المسلم يكفل حق المسلمين على النبوة المسلمين بلا شيء idan safa a na ƙarshe sai ce wani dama ta fatuwa idan ɗan uwanka ya rasu to ka gawar amma Allah a yi halin mafiyancin malamai sun fita akan cewa da halartar sallar da rufe shi dukkanin su fardu kifaya ne a farilla ce amma ta kifaya idan sun ce fardu kifaya abinda idan an samu wani adadi na musulmai sun tashi sun yi to ba su da laifi a wurin Allah amma kuma ba su da lada wannan hadisin babban fikihun da yake dauke da shi shine fadlu salati ala al-janaza wa thawabuha sallar yin sallah gawa sallar gawa da kuma ladar da ke cikin yin sallar gawa sannan sai fadlu tiba'in janaza wa thawabuhu kuma falalar halartar sallar kai raka gawa da kuma ladar da ke cikin yin raka gawa mu kasar wannan Malam ya rufe wannan hadisi ya rufe wannan babun da wannan hadisin kuma sai aka samu husnul fatima kenan duk da dai bai kawo bayanai da suke bayani akan ta'aziyya ba ta yi bayani kan ta'aziyya ba ta'aziyya wani babu ne kuma mai cin kashin kanta a cikin kitabun janaza da malamai suke bayani a kanta ne ya halarta a yi a cikin janaza a lokacin da nake bayanai duka sun tsakuro wasu abubuwa game da haka idan aka samu wata munasaba nan gaba sai ayi yi bayani akan abin da ya shafi ta'aziyya Allahu a'lam wannan shine karshen kitabu sala a cikin wannan kitabu bayan kitabu sala sai kitabu zakka kuma shi za ku gane wannan karatun da za ko ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان وليلاتهم الأحاديث الأربعين النووية إلى سن حديثي الإمام النووي رحمه الله تعالى يتجرس بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أن النسيت وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه السبيل rukunan musulunci guda biyar ne an gina musulunci akan abubuwa guda biyu. na farko shaida babu abota da gaskiya sai Allah sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bawan Allah ne kuma manzon Allah ne daga nan sai sallah bayan sallah sai zakka bayan zakka kuma sai hajji bayan hajji kuma sai azumi ko kuma bayan zakka sai azumi sannan sai hajji su biyar kenan ayoyi da yawa Allah ta'ala ya haɗa sallah da zakka wa qimus salata wa atuz zakata الذين إن أرسلناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وثاني أن من يستطيعنا حتى صلى الزكاة أو غير جيوة shi ya sa sajiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da manzalin sama ya rasu aka samu malikun zakka waɗanda suka fi da zakka suka ce tida sannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu su kawai shi ke nan su ba za su ba da zakka ba kace sun ba manzon Allah ta sama lokacin da yake da rai amma tunda annabi sallallahu alaihi ya rasu kama balu na fi aji bikri ya za a yi mu sauki ya mu ba abu kuma ka suka ce ba za su ba da سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله كوني كأيني في آية تكون يا رب صلى الله عليه وسلم يا فتح يا حتى تقول عليه إيوه إن في الصلاة في الزكاة ولفظن أستتاع على ربشي وعلى ما سكتي هنا دماء نوني بلادي شحرقه سوني إن أنت الزكاب أنا لكم الطهارة أنا لكم قم النماغ الطهارة أنتي النماغ أحرك سكتي سنية الزكاة زكاة لأنها تطير مال صاحبها وتلنيه وتكسر قلب صاحبها وتلنيه an kira zakka da zakka saboda tana tsarkake dukiyar mai gida duk wanda ya zakka to ya tsarkake dukiyarsa wannan duk wanda ya zakka ya tsarkake zuciyarsa zuciya da zuciya dukkanin su suna karkata ta sanadiyyar yin zakka sannan kuma suna haɓaka dukiyar zakka tana haɓaka dukiya sannan zakka tana ƙara sa zuciyar mutum ta ƙara hauhawa a cikin imani da tsoron Allah domin duk mutumin da zai iya fitar da zakka sai masa shaidan mutum ne mai imani kuma ya fitar da ita yadda Allah ta'ala yake bukatar a fitar da ita ba tare da ya yi cuta ba ba tare da ya yi cuta ba malamai sun tattauna akan wata shekara ce aka farlanta zakka mafi yawancin sun da akan cewa an farlanta zakka ne a shekara ta ɗaya bayan hijira a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo garin Makka ya garin Madina afwan to a lokacin aka farlanta zakka asalin zakka kenan shi yasa ake cewa duk inda Allah madaukakin sarki ya faɗi zakka a tsohon Makka ba ana nufin zakka ba ce ta dukiya ana nufin zakka ta dukiya ne ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قال يا تصفتك مشركين الذين لا يؤتون الزكاة ولا التباسى هو حق تزوج يدسو والذين لا يؤتون الزكاة ما ما ولا التباسى بسجد الزكاة آه، ولا التباسى يزد خزوج يدسو وتباسى حق تزوج يدسو كلامه كان يخابرك تباسى حق تزوج يدسو لك أبو هو ده أكيه أزامي الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فأمنى قد أفلح من تزكى نسيت دون يتزكى تزوج يسعى أفلح يا سامو مقرب كاجا دكتور أخا بدأ الزكاة كافن أداو مدينة فكي يوم جمعة لمدة سيري سكتي وأنا نفذ زكاة توتيا فكي أنا نفذ زكاة توتيا فكي توتيا أدي لكي kun fahimci wannan ai to da ka kenan sannan ita zakan nan tana da manufofi Allah subhanahu wa ta'ala ba haka nan yake yake a yi zakka ba zakka tana da manufofi a cikin musulunci yasa malamai suke cewa ita zakka nizamun ta'abbudiyyu iktisadi tsari ne na ibada da gefe guda kuma tsari ne na tattalin arziki sabanin sallah as-salatu nizabun babu nahawun sallah san sarki ibada ce ba abin da ya shafi kuɗi a cikin sallah amma ita ko zakka nizamun ta'abbudiyyun sannan kuma istifaya tsari ne na ibada kuma tsari ne na ƙarfi domin daga cikin mawa daga cikin mawari ko mafarin, mafadir na dukiyar musulunci daga cikin sori inda musulunci ke samar da dukiyar tafiyar da a akwai zaka sa malamanmu ba a wuce karno na biyu ba suka fara rubuce-rubuce a kan al'amwal Al'imamu abu yusuf al-kufi almajirin al'imam abu hanifa yana da littafi al'amuwa. a cikin bayani a kan yaya daular musulunci ke samar da dukiyar tafiyar da kasa domin daula ba za ta zo ba dukiya ba yadda za a yi a tafiyar da gwamnati ko a tafiyar da al'umma amma ba dukiya dole ya zama akwai dukiya ko daga cikin mafadar mafadar tambayar islami hanyar da musulunci yake bi ya samar da dukiya akwai zakka zakka tana da manufofi akwai manufar da ta shafi mai badawa kai da kake fitar da zakkar to shari'ar musulunci ta sanya zakka saboda wasu manufofi manufofin da kai tsaye sun shafe ka ne kai ibada ba sannan akwai manufofin da suka shafi mai azkar wanda za a bashi wata manufa shari'ar musulunci ta sa wanda za a bashi zakka wata manufa ake son a samar a cikinsa sannan na uku akwai manufa ta al'umma da baki daya wata irin manufa shari'ar musulunci ta sanya zakka domin daga cikin kalmomin da Allah madaukakin sarki ya sanya kai in ka ba da zakka za ka kai ga wannan ɓangaren kai tafsiru al-insani sani, muti ila shuhri idan ka ba da zakka Allah madaukakin sarki ya tsarkake ka daga ruwa ita ko lafazin shi lafazin shuhri zai ne mummuna فبين دعك يسيما الشكر قال ما زنجته ناخر الشكر والتكتي بين دعك يسيما الشكر هو الأخذ يبغوع قوي غصبه كتي الشكر أقبه من الأخذ لفظ الشكر يا مموني بيد لفظ البخل فغوع بقوي كيف تقي أعاني أكد كوني أجل في الشكر إن كان مضى معنى البخل الأخذ هو بقوي shi ne ɗaya daga cikin malamai ke cewa a shuku bukhluka da ghayrika abin da ake ce ma a shuku rowa da dukiyar wani ka kai ba za ka bada ba sannan mai badawa ko shi shi kake ka za a yi wani ka ta shi kawai ko badawa sun zo an ce a da taimako sai dumbuza ya bada mutum ya zama shahidi kenan wanda Qur'ani ya ce wa ukhtirat al-anfus إذ ومن يوخ شح نفسه فأولئك هم المفلحون والشحر في لوص سكتي وص سكتي الشحر على نفسك وعلى غيرك هذا ما مقال ومسؤوله ما يجي kai kanka baka ci ba balle wani ya ce ko a takaice idan mutum ya zama mai ba da zakka ne shi ya tsarki daga ashuhu ya kuma daga a ga fa'ida ta farko kenan wannan fa'ida sai tsaye tana koma zuwa ga lissa da zakka ne sai idan ka fitar da zakkar ka ka da to ka tsarkake daga mummunan sifa mummunan ɗabi'a wacce tun kafin zuwa musulunci ba a santa larabawa a nuna mutum kake shi maruwaci ne فميز ما إذا تبيو ما تبيو أنها تجري عن الإنفاق والبذل وكاتنا تنجيا تتبع سنية زمن إبادة أنا سنة سنة زمن إبادة وكل كل أما في أن يتجر زكاة يشي كرة سنة لو أخويا مكان in za ka iya badawa da shekara za ka iya badawa kullum kullum ma kaga wa kullum kullum din nan ta zama ta hajji kenan ita ko wannan ta shekara shekara wajiba ce ko mutuwa mutum ya yi daga cikin abubuwan da za a fitar ba mutum ya mutu lokacin zafarsa ya yi shi kenan sai ya mutu daga cikin hukuk da ba za a raba gado ba sai an fitar da waɗannan haƙoƙan akwai haƙƙun Allah ta'ala akwai haƙƙin Allah madaukakin sarki daga cin hukukun Allah ta'ala ko akwai haƙƙin akwai ko zakka ya fitar da zanka wanda za a raba gado idan zakkar misali kaddarawa ne ki za ta cinye dukiyar ko da za ba za ta samu komai ba sai an siya baki inda yake ka rubuta da zakar to ba za a samu ko gadan nan ba za su gaji wani abu ba har sai an fitar da haƙƙin Allah ta'ala fa dinu Allah ahqqu an yuqra wakin Allah ke mutantar ta yaki abu ka tana koya ma mutum ya zama limana ba ɗabi'ar musulmi ko da ake karantar da shi amma ana karantar da shi ko shi ke zama ke badawa ne shi da zama mabuwanci. Na uku, أنها تخلق لأخلاق الله تعالى زكاة أمر مثينا أخوي إلى ذلك الله ألا تنتظى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا بني آدم لو أن أول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وزنكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ko minhum mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr Allah madaukakin sarki ya faɗa cin alhadith al-qudsi ce. ya ku bayina da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanenku da aljanun ku za su taru a wani wuri fara ɗaya sai kowa daga cikin ku ya roƙe ni ya ce Allah ban kaza Allah ban kaza sai Allah ya biya ma kowa bukatarsa kaga shi Allah cuta gare shi ba ka ba ka roƙe shi ba sannan in ka roƙe shi ya baka sannan kuma ka kara roƙon shi ya kara maka me hikima yana tuffantawa yana yaban Allah madaukakin sarki yace war rabbu yaghdabu in tarakta su'alahu wa budayyu adama hina yuqalu yaghdabu shi Allah ku shi yake da kai idan baka roƙe shi shi ko dan adam ko kawai ke shi yau kuma kai shi sai nan za maka fitta daga nan ke kula maka koma jikin kai ne ka abinci koma ku shi Allah idan baka rubuce shi ba kullum ku shi da kai yake kaga shi zama mai badawa ya zama ce zakka koyi ne da Allah subhanahu wa ta'ala نبيا نهض الزكاة شكر لنعمة الله تعالى الزكاة مولياتي لألا من هو في الجنة ألا نيم kai mu مدخلة فيه duk wanda Allah ya bashi dukiya to mai gadi ne shi mai gadi ne a cikin dukiya Allah ya faɗa to wa an su kun da ta ala ku sallati lati ibada daga cikin abin da Allah ya sa ku zama masu gadi mamaya a cikin wannan dukiyar wa kauye ya kora kuma masu yawa sai wani ya gamu da shi sai tambaye sai ya ce ya ayyuhal arabiyyu liman hadha al-mal wannan dukiyar ta waye إسر الله في يدي يتتعلى في أمرا أهنونا كل يرى أن يكون هناك يدم غيرت أهنونا قال كني متقل ديني مقوي مقوي بلار ديار نفسي وزوجيا وقاش بجي تعلى أقول لك أن ولكن لم يكن يبا يزكى يقول له الله الله ليبا تدوك ينزل idan ka tanki wani wahalar da yake sha kai kuma baka sha wata wahalar komai ba mai yawa sai ga Allah ya baka ya hana shi wannan na nuna ashe ba wahala ba ce ki dawo ba wani abu kai ba Allah ya baka dukiya duka ba wani duk wanda Allah ya bashi dukiya to ya bashi ne domin ya jaraba shi ya bashi ne domin ya jaraba shi ya gwada shi shi ba baya cikin alamomin Allah na kan mutum ya bashi dukiya a alama ce ta jarabawa amma alamar Allah na kan mutum ita ce Allah ya ba shi zuciya ko ya ba shi zuciya wacce za ta zama ta karye ya tafiyar da zuciyar nan a cikin abin da Allah madaukakin sarki ke so irin sai na Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu ya zuciya amma zuciyar nan ba ta so ne ba irin su sai ta Abu Bakar ba ta tattaro komai baki daya a ce ma za ta rasta bi ahli yake taraktu lahum allaha wa rasula kishi ga baki yake fasowa ai imani hawa hawa ne imanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu idan annabi ya ce a kawo dukiya za a yi shahadi ko za a yi aikin addini shi ta abin da ya mallaka aikin fasuwa ya kawo annabi da ke masa bai kawo mai iyalin su ya ce karatu lahum Allah wa rasulahu ai suna san Allah suna son ma'aikin Allah هذا كلام مطلق الا بما ان الا اكيد تو خاجه نجي كنا نسوي لابو في الغابه دي كيف تكاو ابن عمر وجراني في يا اخي ابن ابو بكر من قال له ثم يا تي اكاو يا ذا اتياك انت بوكا رضي الله تعالى عنه يتي والله لو صادق انت ابا بكر باذن الله تشهد الله فينا ya je yanko dukiyarsa ya baka ɗibo rabi a kan ya kasa gida biyu ya ɗauko kashi sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon sun ne ce saba baka biha Abu Bakr dan sai na Abu Bakr ya riga ka shi to wallahi ba zan sake gasa da sai na Abu Bakr ba har abada ya riga ya shiga gabana kana jin waɗannan Allah ya ba su dukiya amma kuma Allah ya ba su dukiya sai yadda dukiyar da cikin abin da Allah ya yi wannan shi ne alamar Allah na san mutum amma ba ku sharadin Allah ya ba mutum ya mu wani ya ba su karuni karuni da aka ba shi sai ya alama kana zaune karuni talaka ne shi nan sai karuni ya zo ya ce manzon ya ce manzon Allah Musa alaihi salam ya roka masa Allah ya zama mai dukiya Ibn Musa alaihi salam ya ce wataƙila a baka wannan dukiyar da zama sanadiyyar halakar ka ki ce a shi da abuka masa aka roka masa sai zai ne dukiya kawo mu ya fara kyamata ba ya fara aja ma mutane hanci in ya zo masallaci shi ba zai haɗa da su da talakawa ba hmm? ana na ana na ce kallon ma koma zaɓe duk wanda ya ga za ka ba su wahala ba zai yi إن قارون كان من قول موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين النبي موسى النبي خير هارون يا قتل موسى نم النبي موسى كان من قول موسى فبغى عليهم شيء مصر صغير هي مصر تحت تنجي يزمن تنتاواي يمصر تاواي يقات الناظر الخيوط ما عند مفاتعه لأن نوء للعصرة يقول القوة مباشرة تسقوشي لدوشي يا من يوع وانا بقول لي أمبو أن تسقو ننسى في أنسى أمتا نيمان يا عرفي فلن ذات في أوكا أعلم آه، بقول لي أن تسقوشي تسقوشي الآمون في أنسى موقع أيمان يا عرفي فلن ذات في أجع بقول لي kaga kamar misali a ce ya kai mu filan aka tara musulman sun kai yawan yawan yawan yawan da yawan da sun makullai ne ba kun zuciya ba a makullai sai an zaɓo makulli ne san da za a je a kusa da su daya zuciyar kawo ne kenan sai ya fara shagawa yana nuna ita قال أحدكم لا تفرح إن الله لا يحب الفرح aka fara masa wa'azi aka ce kai alfahari Allah baya son da alfahari kawai sai ce inna ma a daɗin ilmin indi ya kyani kan ku ja mu magana banza Ta sabajin dabara ta da wayona da iya kasuwanci da sanin business shi ya jawo na samu wannan dukiya har kamar yadda wancan kutu da makamu suka ce innama warithuhu kabiran an kabiri suke ni kaka da kakanni na gaji wannan dukiya kaka da kakanni na gaji dukiyar nan suka ba yau ba ba haka nan kawai ta zo mana ba jin wannan to dukiya zakka idan mutum ya yi da to dukiya yake ma Allah madaukaki Allah kai ka bani wannan dukiya ba dan na ku saura ba kama ni mai dangi jaraba ka gwada ni ka ga ya zan yi da wannan dukiyar za ta halakar da ni ko kuma za ta halakar da ni ba ya Allah ga wani abu daga cikin dukiyar nan ina gode maka game da wannan jaraba wanda ka muni kuma ina fata in ci wannan jaraba sannan fa'ida ta gaba إنها علاج للقلب من حب duniya. zakka tana maganin san duniya san duniya ko cuta ne duk wanda Allah ba da kusurci da zabe shi da san duniya to zai abin arziki ba kuma yana cin abin da ke jawo halaka shi ya sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa hubbu duniya ra'su kulli khafiya hubbu duniya ra'su kulli khafiya dukkan wani zunubi kai ana yi son duniya shine shugaban wannan zunubin shi yake jawo su. ai duniya ake son a yi yanzu ka saka shi rayuka da ake sai ana kai mutane ba duniya ake so a zauna a cikin shi sa wani zai kashe wani ai sai saboda san duniya ne baya da tunanin lahira yana ganin kawai rayuwa in an yi ta a duniya an gama to zakka tana maganin ciwon son zuciya duniya wanda ke cikin zukatan mutane sannan sannan zakka tana jawo soyayya annaha mujibatu lil mahabba tana san tana sa soyayya Tun mutumin da aka san yana bada zakka to zaka ga mutane na san shi kuma a shirye suke su bada kariya domin kare shi kariya ta baki a lokacin da suka wani zai fata shi kariya ta jininsu a lokacin da wani yake neman ya taba shi za su ba da rayukansu su ba da karfinsu da Allah ya ba su wannan a ne tana ba da wannan duk wanda aka san yana zakka a cikin al'umma al'umma na san shi sannan duk wanda aka san kuma bai zakka al'umma tana kin sa ai asali na cewa zubilat al-qulubu ala hubbi man ahsana ilayha wa bughdi man asaa ilayha asali ne an danganta shi zuwa ga wasu sahabbai ko wasu tabi'ai amma ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane zubilat al-qulubu ala hubbi man ahsana ilayha an halicci zukata a kan san duk wanda ya kyautata musu su zukata Allah malaukakin ya sa su so tun da ya kyautata musu wa bukzi man ata'a ilaiha ko suna kin duk wanda ya muna na musu kaga zakka tana jawo wannan shi kuma da zakka sai mutane su so sannan kuma tana albarka ce ga dukiya shi da manzon sai ce ma na naqasat sadaqatun min malin ita zakka ko sadaka da ake badawa to ba rage dukiya take yi ba ba rage dukiya take yi ba haɓaka dukiya take yi haɓaka dukiya take da kara darajar da dukiya dukiya ta kara samun daraja sannan a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ga lada ga lada wannan wasu daga cikin fa'idojin da kai idan ka ba da zakka ba ka samu kenan sannan a gefe guda shi kuma wanda aka ba shi ma yana da fa'idojin da yake samu zakka tana hana hassada daga cikin abin da ke dawo hassada akwai alfawar shakhsiyyatul fardiyya bambance bambanci. wani ya waye gari sai da abin da zai ci a gidansa sai ya sa rediyo ana bada labari cewa wani ya sace miliyan Ta tsakaninka da Allah wata irin zuciya yake da ita da ba zai shiga damuwa ba sai dai idan zuciyar dutse yake da ita amma in ta zuciya shi ta ɗan adam ce in ya ji damuwa a ransa ya waye gari ƴaƴansa ba ni babu ba yi da komai ba abin da za a ci da safe ya buɗe rediyonsa da tsohon rediyonsa batirin ma ya yi sanyi yana kukuku kukuku yadda ana ba da labarin cewa wani ya sata biliyan kaka. to zakka wanda aka ba shi zakka ana magance masa wasu cututtuka na zuciya da ta akwai hankala da ta akwai gaba in mutumin da ka ba shi zakka ta mallake shi ha cire masa ciwon hankala a ce ganka ka zo ka wuce a mota mai numfashi ya ji bakin ciki kuma an riga an ba shi nashi sai ya ce Allah ya ƙaro albarki kuma idan ba ka bashi wato zai yi mummunan addu'a ko da ya a baki ba kila sai ya zuciya ka tana cikin wannan na sa faɗi a nan nake jin sai firar da aka yi da wani mutum a Saudi Arabia ana ce masa Sheikh Muhammad Saleh ne kuɗi ne a Riyadh a shek ɗin ba shek na ilimi ba ne shek ana nufin shekul kabila shugaban kabila ne wato mutum mai girma a cikin kabilar su ne shi mai yalda ne shi a kabilar su ake fira da shi rantse da Allah ya ce ya san masu kuɗi guda goma a Saudi Arabia da za su fitar da zakarsu yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce to ya ce la'alatna mushkila da fakri bilalil khaliji ya ce da za mu iya magance waɗannan su goma ɗin za su iya magance matsalar talaucin jiladul khalki jiladul khalki kasashe ne guda shida saudi arabia kuwaiti bahrain united arab emirates ke sultan su amman sai qatar ce su goma za su iya wadata talakawan jiladul khalij kasashen alkhalijul arabi za su iya wadata fito ma ba yi ake yadda Allah ya ce a yi ba. Dan misali ne a fi, yanzu misali akwai mutumin da kila yana da naira miliyan arba'in nasu ne. Shi ya fitar da miliyan ɗaya. Masu miliyan arba'in ɗin nan fa kila a zariya kawai ba san ya kasu ba. Kwanakai ne, sakitai ne. Eh. To misali a ce mutum ɗaya yana da miliyan arba'in a ce akwai irin su misali kuma a ce su hamsin a Zariya. sai kowa ya fitar da miliyan daidai kowa zai ba da miliyan daidai a cikin an tara miliyan hamsin miliyan hamsin abubuwa nawa za ta yi mutane matasa guda nawa za ta samun ma aikin yi wani tsoho mai tsohuwar mota guda nawa za a ce masa tsohuwar mota a ajiye masa wannan tsohuwar ya sake ci gaba da yi kafin shekara ya sake siyan wata motar kila hanyar da ta da musulunci ya fitar ba a karamar hanya ba ce wajen gina al'umma da samar da ingantaccen tattalin arziki al'ummar musulmai abin da lissafi ya fitar na ilimi rahoto na ilimi na lissafi ya tabbatar biladun lissafi a sau biladun alamin sahuwa kasashen musulmai su suka fi kayayyaki su suka fi abubuwa na tattalin arziki lakin na a aksarul biladi tsara amma su suka fi kuma kowa yawan talauci in za a yi lissafin talakawan duniya to kasashen musulmai suna zuwa nan babban ko amma kuma kasashen musulmai cikin da Allah ya yi a duniyar nan yana kasashen musulmai in yanzu kana magana OPEC OPEC ya kasashen bilazul khalid su shidan nan za su ce ba za su taso mai ba ba su yadda a ɗebi mai a duniya kasar su ba kasashen su ba su shida waɗannan da nan safa su ɗazu wanda ya ce sun da duniya su shida su ce ba za su ya sun hana a taso mai sun hana a taso mai a kasashen su kasashen ya ce da duniya duniyar nan babu babu ba ba a ƙarfin imani man man man fetur a kasashen musulmai yake azurfa da zinariya da ake fitarwa a ƙarƙashin ƙasa a ƙasashen musulmai abubuwa sun na arziki a sabuwar zira'iyya almahasinu zira'iyya noma ƙasashen musulmai masar ita kadai ƙasar masar za ta iya za ta iya noma alkamar da za ta iya ci da duniya ƙasar masa Su miliyan tamanin ne da ɗan doriya a littafin da san miliyan tamanin. Amma noman alkama da za su yi da gaske, wallahi za su iya ci da duniya. Alkama, wanda ko duk kusa kasashen duniya ya ci alkama, saralak alkama, taliya alkama, makaroni alkama, da alkama ake samu fita. alkama alkama ake da ita kalli wannan abubuwa amma in kana ganin yunwa da ciwo da talauci yana kasashen musulmai saboda mun yi watsi da nizamun zakka tsarin zakka da musulunci ya fita Ita komai an yi lissafi ta ce mu muka bi kowa talauci, mu muka bi kowa yunwa, to zakka tana kawo tana tana tana cikin fa'idojin zakka akwai wannan tana kawo wannan kun haka ce za a yi ta bayani kan fa'idojin zakka yi kwanaki ana fitar da fa'idoji da manufofi da shari'ar musulunci ta aza su game da Zaka. ko bari mu karanta hadisi da in mun iya fassara shi ke mu bashi in ya tsufa shi ne zuwa sai mai bayani a kansa عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حديث يادو daga sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa li Mu'adh ibn Jabal da sayyidina Mu'adh ibn Jabal sayyidina Mu'adh ibn Jabal shi ma hadisan sa sun gabata sayyidul ulama kenan kina ba'athu ila lokacin da ya aike shi zuwa garin yaman garin yaman yau kasa ce kasa ce tana ɗaya daga cikin kasashen da suke ciki tashin hankali a duniya yau eh. tana cikin kasashen larabawa wanda suke cikin tashin hankali suna da wasu mutane da ake ce musu alhausiyu su ne kamar yadda ake cewa boko haram a najeriya su ne su kuma nasu ce kowace ƙasa daga cikin ƙasashen musulmai yau akwai ta fitinar ciki damun ya fitar da mu to lokacin da mazan sama ya aiki sai na mu'adu bin jabal zuwa ƙasar yaman ƙasar yaman a lokacin kiristoci ne kiristoci ne suna aiki da injila sai manzon Allah ta sallama ya aike shi ya aike su biyu sayyidina abu musa al-ashari abdullahi ibn qais radiyallahu anhu shi Abdullahi bin Kaisin Abu Musa al-Ash'ari ɗan Yaman ɗin sai manzo Allah ta ya aika su tare shi sakiduna Abdullahi Abdullahi bin Kaisin ko Abu Musa al-Ash'ari ya san gari ɗan gari ne shi kuma Mu'adh bin Jabal a matsayin wanda za ka tafi tare da shi wanda ka sai da sai na Abu Musa al-Ash'ari ya karanta ba sakiduna Mu'adh bin Jabal yadda ya take, ya faɗan masa geografiyar ta ya take ga kasa ta gari kaza da gari kaza sannan ya faɗa mata ɗabi'un mutanen da yanayin da su da irin su, da yadda suke gaisuwa da yadda suke cin abinci shi ya karantar da shi wannan yana nuna mana idan za ka tafi da awa gari za ka tafi karantar da mutane ga su kasansu kasansu ya sa Sheikh Muhammad bin fali Al-Utsaimin Allah dukanta yake cewa kan mutumin da zai yi da'awa ana buƙatar ya zama yana da ilimi ba guda na farko a ilmu bima yad'u ilayhi ya zama yana da ilimin musulunci domin wanda ba da ilimin musulunci ya yake ce zai yi awa ta musulunci ta zai ma musulunci domin bai san musulunci ba sannan al-ilmu bi hali al-mad'u wannan ya san halin wanda zai je kira yayi yadda za ka fuskanci ban ma guje ba haka za ka fuskanci kirista sannan yadda za ka fuskanci kirista ba haka za ka fuskanci ya yahudi ba sannan a cikin kiristocin da ya yahudawa su ma kuma akwai masu ilimi a cikinsu kowanne da yadda za ka fuskanci shi sannan yadda za ka fuskanci waɗannan za ka ba haka za ka fuskanci kuma masu biyu a cikin musulmai ba kowa da yanayin yadda ake fuskantar sannan na uku al'ilmu bi kaifiyyati da'awa sannan kuma ka sanya za ka yi da'awa ka san wanda za ka kira to ya kuma za ka kira shi akwai wanda yanayin shi kai za ka kira shi wani ka ta haɗo kai da wasu su zo su kira shi akwai cikin yan uwa a nan zari ne cikin abokanai yana ba mu labari sun taɓa zuwa wani gari da'awa idan suka je suka samu wani dattijo Maguje sarki ne na maguzawa shekarun shi kusan tamanin shi suka tafi su kuma yara ne mata suka je za su mishi wa'azi idan da suka je ya gina ba su za ka zai za a samu su fara su kai kan suka ja gama su ce na sai ce to yanzu sai tun samari ne ke tafa da kusan ba maguji na hausa irin samari ne ke da ku suka fara mushi bayanin musulunci suke bayanin musulunci suke bayanin musulunci bayani mai kyau kuma ziyarta a shekira ta nadewa ne sai da suka gama sai ya ce ke ce ke ce samari kun makaro ina ina iyayenku da kakanninku suke ku kai da nake ba ya ce ai babban kifi shi babban koma shi ke nan ya buga musu da awon su shekarunsu ba su kai matsayin su zo su fuskanci shi ba ina dattawa kamar shi su ya kamata su zo su mishi waɗannan bayanan ba su ɗan matasa ba sannan a wajen shi na babban ne sai fice yana da gaskiya amma kuma Allah zai nufi shi a musulunci ba ne ya zayi ta shi ko musulunci ai kawai ba ba ba kallon wanda ya ce maka kai kake yi ba da a ce Allah ya ba shi rabon da musulunta in wannan yana da tasiri sanin musulunci sanin wanda za a kira shi zuwa ga musulunci sannan kuma sanin hanyar da ake bi domin a yi kira zuwa ga musulunci dole sai mutum ya san wannan shine matsalar ta sama nan zai koyar da mu'azu bin jabal abin da zai kuma a cikin abin da zai zaka ko lokacin da zai tafi sai mun tsare ce maka mun yace masa in laka zakati qauman ahla kitabin al-ilmu hal al-mad'ubi kina innaka sata'ti qauman ahla kitabin ka san mutanen da zaka je wajen su zaka je wajen wasu mutane ne waɗanda suna da littafi wato ba jahilai bane su ba kamar sauran larabawa bane da ba a basu littafi ko kulliyai waɗannan suna rubutu suna karatu za su jayayya da kai za su jayayya إذا جئتهم إذا كجي وجنسوا تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأبنى فكو لذا كفار الشمس لغيشي شيني كتراسو سوزمسون شيئا باب أبو الصوتا واجه السياسي الله abu na farko kenan ka san su sannan kuma yanzu ka zama aliman bi kayfiyati da'awa ya za ka yi da'awa sai ya zama ba za ku kaddim ya kamata ka fara gabatarwa al-tauhid ka fara gabatar da tauhid idan za ka gayyaci ahalin kitabi shi na musulunci to tauhidi za ka fara gayyata shi kada ka take ka kama wani hukunci na musulunci Allah ba ku Allah ya gafarta masa ai ya ba da labarin wani kuskure da suka haɗu da shi a jirgi ko da suka haɗu da mutumin turan nan a jirgi sai malam ya ce masa bayani sai ya ce ma malam ya masa bayani akan musulunci sai malam a baka gudu fara cewa ba a shan giya ba a shan giya ce ba zan musulunci malam ya ce har a lokacin da ke ba da labari yana da alaƙa na wannan usulubin da ya yi amfani da shi wajen kiran wannan mutumin a tura. kafararsa malam da kanka yake ba da labari kaga wannan ya ce da ban yi mishi bayani akan giya ba sashin farko sai in ba su bayani akan tauhidi kai tarkizi akan tauhidi a nuna matsayin Allah da awar da manzo Allah sallallahu ya karantar ki in ka zo tattaunawa da Kirista ba za ka zo ka fara kawo masa maganganun wasu abubuwa na musulunci ba haka haka wani ya wani samu za ta musulunta ya yake mata yanzu abin da za a yi shi ki samu bikin hijab da doguwar riga baka da kuma na niqabi baki da safa baka ka zo da ɗan yin yi ɗan ta ba to tana zuwa har yanzu ba ta dawo kaga babu babu ba ba aifiya ta dawo suna da wannan sai ka san wanda za ka kira sannan kuma ka san hanyar da za ka baka kira shi shi ne an manzan da ce faɗi da jikin wad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون tauhidi ake fara gabatarwa kai ta rigima a kanta sai an fahimci tauhidi to sannan za a taka ta na gaba a yadda da Allah a yadda da manzancin Allah sallallahu alaihi wa sallam idan akan wannan aka tsaya ko an ji nasara fahimtar tauhidi da yadda da shi da aiwatar da shi da furta shi a baki da furta shi a zuciya in akan haka aka tsaya to an ci nasara da wanda ake gayyata shi ne zo musulunci amma kai tsaye ba za a zo a kawo masa wasu dokoki na musulunci ba ba zai iya daukar su ba yasa a rediyo na kan ji wani an mutum ya musulunci sai ya fara lissafa masa cece babu babu shan giya babu cin naman alade babu kwana da matan banza a ranar yau ta musulunta yau abin da yake ciki dukkanin su ka masa wannan wallahi wani yana fita shi kenan ba zai dawo ba shin ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai musulunta ba shi abin da ba zai iya bari ba shi ba zai iya barin zina ba yaro ne matashi ce shi na son musulunci amma shi ba zai iya barin zina ba manzala sun ya ce to shi kenan musulunta ya musulunta sai ya ce a tushibbuhu li ummik كان تنقل تمامك لشيعه اتحبه لابنتك كان تنقل تمامك لشيعه ثم تنقل العلاقه بك الذي يلصاق مكه وكذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم وابناتهم واخواتهم وعماتهم وخالاتهم وجداتهم لان الذي لسه ما مدينه ومتعلمه لا تنقل sai manzon da kuma ya matso da wannan matakin sai ya dafa turjinsa sai ce Allahumma bakkir qalbahu wa ahsin farjahu ya Allah ka shirka zuciyarsa ka kame masa al'aurarsa ce wallahi sai na waye gari ba abin da nake kana kuma kamar sai Tashin bakunan shaha, da in je za ka yi musuluncin nan, sai dai kamar shi, in je ba za ka yi kaza ba, sai dai kamar shi. ita shi ke na zan bashi shi musulunci lallasan mutane yake shi ne ai yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru bashiru wa la tunaffiru at-tabshiru fi ad-da'wa wa at-taysiru fi al-fatwa a fatawa ishara kuma a da'awa sakan kama mutane abinda za su samu na daɗi sun shigo musulunci a wahalar da za su sha ba amma duk imanin su ya karfafa zai su karantar da su abinda za su sha ne wanda za su yi mai wahala Kuma ranar farko ka ce sai ranar lokacin guda kake son mutum ya canza maka mutum ya maka komai kamar yadda kai ka daɗe a cikin musulunci Kuma ba rana ɗaya baka iya ba fa a hankali kai ta bi ka saba wanda ya shigo yau shi za ka bi shi a hankali kar ka tashi da gudu yanzu ba ragace yake ragace yake sannan ya zo ya fara tata sannan ya zo ya fara dabo dabo dabo dabo sannan tata ta sannan ya zo ya fara iya tafiya sosai haka ake manzon sama ya karanta da cikin lamu azu dan jabal radiyallahu ta'ala anhu wannan take fa innahum asabu laka bi zalika idan suka maka biyayya akan tauhidi fa akhbiruhum وخلاص الأغالي أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات Allah ya fanganta muku salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a kowace rana da kuma kowace yini kowace dare kowace kowace rana da kowace dare ko kowace yini da kowace dare Allah ya wajabta musu salloli biyar kadan za su yi za su yi su ne sannan kage anan ba za ka zo ka masa cewa to bayan azhar kafin kai azhar kuma sai kai raka'a biyu ba sannan in ka gama a jihar za ka yi biyu sha kafin kai la'asar akwai biyu sannan kafin kai magariba ba akwai biyu sannan kafin kai asuba akwai da kafin bacci sannan kuma bayan sallar kafin isha'i ma akwai biyu sannan gama isha'i ma akwai biyu sannan kuma ana san dare karɓe kiyamun da yake a lokacin mutum ya musulunta karanta mashi wannan a tsohon littafi mai kyau mai mahimmanci masu da'awar kauye masu fita su je su musulunci da maguza yana da kyau su karanta littafin na ashir muhammad salim al-munajjid sunan littafin al-qawl al-mufid fi ma yata'allamuhu al-muslim al-jadid al-qawl al-mufid fi ma yata'allamuhu al-muslim al-jadid littafi ne ke bayani a kan da ya kamata sabon musulmi ya ce a koya ko a koya masa ka da yin wanda a hankali a hankali za a bi shi ka ga wancan mai cewa da zuwa kuma da kaji, to wanda zai ne ma a tsakanin musulunci guda da suke sa da kabi wannan a cikin malaman musulunci sai sabani ma ake a kan da sabu to shi ya ne masa tafi samo da kaji ya ce da bakar safa da baki hijab kyau duk da zo kawo ta su akwai irin mutanen da wallahi sun ya suna tsoron mutane daga musulunci irin wannan ne a shekul albani ke ba da labari a cikin mukanci masu bisa talatin nabi wasu mutanen japan suka musulunta suka musulunta shi nan sai wasu malamai su ‘yan mazhabin shafi'iyya ne sai suka ce to kun shiga musulunci kuma shafi'iyya za ku sai wasu su kuma ‘yan hanafiya ne sai suka ce musu a ba shafi'iyya za ku hanafiya za ku ce a kun shigo musulunci ai mu mutu ta gida ɗaya ne hatta wasu kuma ɗakuna ake da su kuma ana ce mana can ɗakin za ku shiga wani yana cewa can ɗakin za ku shiga to bari mu koma gida sai suka fita musulunci kaga ni yin waɗannan abubuwan na shirme sai mutanen da suke yin su suna da'awa sunan da'awa ko sai manzo ne su fa in hum aqa'u laka bi zalik idan suka yi maka biyayya za su Allah ku tuka yi zaki biyar da mutane in sun yadda za su Allah sun yadda da tauhidi sun yadda za su Allah وأخبرهم أن الله قد فرض عليهم sadaqatan ka ba su labarin Allah ya wajen ta musu zakka sadaqatan nan zakka Qur'ani ya ambaci zakka da sadaka ke kuɗin amwalikum sadaqatan sannan yace innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amila 'alayha wal mu'allafati qulubuhum tukhadhu min aghniyaihim za a karɓi wannan dukiyar daga masu dukiya masu kuɗinsu وترد على فقرائهم في أمير متلكاونس هذا لو من ديك تلك ما في حارة الحاج يقوم في يوم شو من دسقي في أي سكي أمسد أو أنبا تلكاواني أكاشم بخر إنهم أطاعوا لك بذلك يقول شيء ما قد الشاهد لذا كاتي يذا كاتنا في قرائن الإسلام tana cin abubuwa na tilas a cikin musulunci kuma tana daga cin abubuwan da ake karantar da mutumin ya shiga musulunci amma a bi shi sannu sannu a hankali ba lokaci ne za a kama ruwan waɗannan abubuwan ba har ana fararo masa ba ba zai iya ɗauka ba idan suka yi ta zafi zaka suka ba da zaka to fa iyaka wa kara'ima amwalihim ka ka da manya manyan dukiyoyinsu kuma ka zo ka sace musu dukiya da sunan dangane ko da sunan karafi in ba su bada ba a jiki in ba su bada ba a fashe musu zuciya sai da kada wannan wa ra'ila amwalihim kenan ko tafi a watan mazluli sannan ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta innahu laysa bainaha wa bayna Allah hijabun babu samaki tsakaninta da Allah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi kamar yadda Sheikh Al-Albani ya kudda shi a cikin Sahih Al-Jami' ان cewa inna da'awatin baki wa shakawa wal تفتح لها أبواب السماء فتوفق صوت الغمان ويقول الرب ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنكم ولو بعد بي. هذا كو ما تندى أخي كشي مسو مزاجي الكوكن آئل بعكس شيء مصقوعي وحزين كان آغا وكان حكا ذالنك الله سبو لها أبواب السماء ألا نبود قوفوف سبع ألا من أدوئين في الشيء وتغفر فوق الغمام ولما تبعت السهوك جرعي الحي الشيء يزم كينا ويقول الرب أنه ما يتيل حرع وكذلك آغا تيل بوايا Badaladi da girma na, na auzuran na kuma lauba haɗari, ba za a iya zanka mai kuɗi ko bayan su ba. Kishimen da jirgin, sarakashin a cikin aka zane shi, Allah ya basu lita mafi Annabi ya faɗi. Kowa ba za su yi aikin karka. Har zan zama wajen ƙirji. وما يدريك ما صنعت فؤاد سحاب الليل لا تقطع ولكن لها عمد وللعمد انقضاء ويمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء الله ألبوت من حيث الله kada wanda ya rena addu'a in ka rena addu'a ka halaka al-imam al-bahawi a cikin aqida ne ke cewa kuma ni sabna an Allah tafat ayn kana min ahli al-hayy kun mutumin da yake ba ruwan shi da Allah zai da bukata a wurin Allah ba zai wuce Allah ba ko da da kyaftawa ido mutum ya ji haka a ranka ya zama cikin halaka babban mahallin shahid na wannan hadisin ko fitin hadisin ne. أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم wannan shine muhallin shaki wato zakka tana ɗaya daga cikin wajiban addini in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu bayani akan cikin hadisin da buɗe bayani akan sa insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya saukar da zaman lafiya da alkhairi a cikin kasashen mu Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwar mu fitinu da suke faruwa a cikin kasashen musulmi Allah madaukakin sarki magance mana waɗannan fitinu Allah madaukakin sarki ma mana maganin da alƙalamai waɗanda suke yaɗa waɗannan fitinu suke watsa su a tsakaninmu Allah madaukakin sarki kana kallon su Allah mu fi ƙarfin ka ba ya Allah madaukakin sarki mun baka da su kai abin da ya tantanta da su kai maganin su sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين wanda ke tambaya ya haƙuri su ya zuwa sun cinye lokacin da yawa